بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع فيه إلا القلب السليم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكوها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم إن وما سسورا روما سكلوا أن من البركة هنا تكين ون للتافي نمولانا شيخ الإسلام الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني وتكشف الغموض والإلباس أيو زامو دوراني a inda muka tsaya a darasinmu da ya gabata wato daidai gaban nan da shi maulana ke bayani akan cewa wa'in nan da suna inkari game da saduwa da ake yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin yaqza a halin farkawa wato babu wani dalili ko kuma wani hujja wanda za ka kawo musu ya shiga hankalinsu saboda me zuciyan ta riga wato ta cika da wani abu daban saboda aka ba da mata ɗauki wani abu kamar me kamar wato idan kana da wata wani wani wani kwano kuma ka cika shi da abu duk abun da ka ce za ka kara a kai sai dai zube to wayannan da a ce tambaya ce ta neman sani da ta neman bayani wato ta neman hujja to za a yi wa mutum bayani kamar yadda aka yi bayani cikin littattafai kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a wayannan hadisan da aka karanta to kaga mutum zai iya ya fara ɗaukan abun kuma ya yarda da shi ya imani da shi to a nan bayanin muka lokaci ya iske mu muka tsaya kuma yanzu za mu tashi a inda shi maulana sheikh ahmad tijjani yake bayani akan wannan ganin wato akan nau'in da ya kaza bismillah lakin na sheikh attijani radiyallahu anhu athbataha to wannan ganin ko kuma wannan sadon maulana sheikh ahmad attijani shi ma ya tabbatar da ita wada'iman al-muthbit muqaddamin ala nafi kuma har gobe wato mutumin da ya kawo hujja ta tabbatar da abu nashi shi yake gaba da mutumin da ya inkari وليس attijani wahdahu idda'a ادعى الرؤيا kuma wannan saduwan da shi sheikh ahmad tijjani ya yi da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne na farko a cikin wannan abun ba da akwai wanda suka gabace shi kuma a bayan sama akwai mutanen da allah ke ɓartar da su da wannan falalan faƙad idda'a ru'yatu adadun kabiru min al'auliya da akwai wato taron wato malamai waliyai wanda suka bayanin cewa su ma sun sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sawfa tara ba'd asma'ihim insha Allah fi hada al-maqam da sannu a cikin wannan bahasi cikin wannan karatun da shi shek yake karanta mana wato zai kama sunan wa'insu daga ciki ɗayan bayan ɗaya saboda mutum ya tabbatar cewa wannan abun ba Sheikh ahmad tijjani shine mafari a ciki ba kuma ba shine zai zama na ƙarshe ba faqad jaa fi kitab sa'adatu darain wato akwai abun da ya zo a cikin wannan littafin nan na sa'adatu darai salatu ala sayyidil kaunain salatu ala sayyidil kaunain لفضيلة الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وندي يولف كما الشيني الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني وتمولف والنم ببل تافننا الأنوار المحمدية ما يأتي واتو ياي مغنى كمرهكا الباب التاسع في الكلام على رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أتكم بابي wato ya yi wannan babin ne akan kallo ko kuma gani da ko kuma saduwa da ake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin bacci ko kuma a halin farkawa na'am min a'zami fawaid as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato daga cikin manya-manyan amfanin da ake samu wajen yawaita salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ru'yahu fil manami shine wato ganinsa a halin bacci kenan wa yatarakka al'amru lil mukthirina minha wato wannan yawan yawaita salati da ake yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ta kai wa mutum a matsayin da zai iya ya sadu da shi a halin bacci kuma ga wayanda suka kara ta zama musu shine wato kamar yadda jini yake gudana jikin mutum wanda wato rayuwarsa gaba ɗaya zama salatu wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma للمكثرين منها إلى رؤيته يغزة zai kai su ga matsayin su su ganshi a halin farkawa ma sallallahu alaihi wasallam ba wai sai dai a halin bacci ba a a halin da suke farke ma za su yi su sadu da shi su ganshi. shi walamma kana zalika min akbar ni'am da yake wannan ya zama daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal ilmu bihi wa bi asbabihi min ahammil ulum ashe kenan sani na wannan wato gaba ta neman ilimin wadda za a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama yana daga cikin abubuwa muhimmai wanda mutum zai nema ya karanta su basattul kalam alaihi fi hadha bab wato ya kawo maganan nan wadatacce a ciki wannan babi wato shi sheikh yusuf annabahani yana so ya yi bayani ne wanda mutum zai iya karbansa ta wannan fuskar da shi yake gani wa jama'a min kalami sadatul kuma ya tattaro a ciki wayansu maganganun da waliyai na wanda suka gabata suka fada a kan wannan magana wa aimmatul ulama da sauran kuma manya-manyan limaman malamai mm. ma lam yajtami'u qabla hada fi kitabin wanda da wuya a samu wani littafin da ya hada irin wannan abubuwa kama sataqifu alaihi min ibaratihim insha Allah kamar yadda idan ka biyo mu zaka samu wannan abun da muke faɗa dinnan haka yake a cikin wannan littafin qala abu abdullahi قال أبو عبد الله في كتابه نعم وصحفة wato a cikin littafin nan na abu abdullahi mai suna tuhfatul akhyar lamma تقررت منزلة هذه الأمة عند ربها wato a yayin da manzon Allah wato al'umman nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu ɗaukaka a wajen ubangiji subhanahu wata'ala wa thabata fadluha bi fadli nabiha ta samu falanta falalanta akan falanan da shi manzonta sallallahu alaihi wasallam ya samu akan sauran annabawa da kuma mursalai وسادت على سائر الأمم بشدة محبتها في النبي كما تاكسن شيء كمر واتو إتشي مكرن توكوكما مالما وسورا الأمو بشدة محبتها في النبي الأمي مسمى توجن صنن صنن صنن صنن صون دا سكي والنبي سو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان خير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به wato mafi cikin wato mafi girma a cikin wannan al'umma ko kuma mafi ɗaukaka a cikin wannan al'umma a cikin jama'anta wato su ne mutanen da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarni na farko wato mu ce sahabai kenan wahum as-sahaba al-kiram wato su ne sahaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sada al-a'lam wato malamai wato wani duk inda ka je sai dai ka ji sunansu yana sama alladina hazo qasbas sibaqi wato su sun tsere da duk wani abu na alheri wanda ka sani wa fazo bi suhbati sayrul khalqi hakanan kuma sun samu wato babban ɗaukaka lokacin da suka samu wato rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zanna da shi wa mushahadatu anwari habibil haqqi kuma ganin wato annurin fuskansa wa baqiya min ba'dihim alladhina nuqilat lahum ayatihi haka nan kuma wanda suke biye da su sun samu su ma iya gwargwadon abin da Allah tsaga musu na wannan alheri wa tuliyat alaihim sifatuhu haka nan kuma an karanta musu yanayinsa da kuma yadda yake wa thabatat indahum mu'jizatuhu haka nan kuma wato mu'jizozin da suka faru da manzon Allah sallallahu alaihi sun tabbata a gare su suma tawalat alaihim khayratuhu wa barakatuhu alherai wato yana nan yana rufo su wannan bayan wannan wannan bayan wannan wato su wanda suka biye da suke biye da wato sahabai su ma irin falalan da suka samu kenan fa'amanu bihi wa saddaquhu wato sun yi imani da shi kuma sun yarda da shi a bisa ga abun da aka ruwaito musu daga bakunan sahabai wanda suka yi ido hudu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun ji daga gare shi sun yi sallah a bayan shi wayan sun ci abinci tare da shi to duk abin da suka rawaito daga gare shi zuwa so hakanan sun karba a wajensu da wato da zuciya ɗaya suka karba kuma hakanan zuciyansu Allah ya sa hasken imani a ciki sun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan ba amma kuma sun ga sun ga wanda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu hakanan kuma sun bi haske wato alqur'ani da kuma manzon da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya zo da ita sun imani kuma sun sallamar da kansu ga wannan addini فحققوا في تصديقهم به علم اليقين كما سن تبتر واتو أتكين تفي الناس تبتتوا تبتوا وند بذات يتتاشبا وثبت عندهم بالقطع أنه الصادق المصدوق الأمين كما يا زمان ينككيني أغريسو تشوا ونن wato labarin da suka karbo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din nan suka karbo daga wajen sahabansa din nan lalle shine yardadde wanda baya ƙarya tamannau bi qulubihim wa anfusihim mai gaskiya kuma baya ƙarya kuma tsananin son da suke da shauƙin da suke yi sun nema Allah shahadu fi hayatihim an-nur al-mubin da su ma Allah ya keɓanto ya da su da kallon fuskansa su samu su yi ido da shi hudu kamar yadda sauran sahaban da suka ba su labari wa tamatta'u bi ru'yatihi bi 'ainil yaqin kuma sun ji daɗi da kallon da za su yi na fuskansa جبر الله صدع قلوبهم برؤيته جبر الله نعم في النوم ومشاهدته wato ubangiji subhanahu wata'ala wato ya ba su sakamako ko kuma wato ya canja musu ko kuma ya karbi addu'ansu ta hanyan abunda suka nema din nan Allah ya biya musu ta wani fuska daban wa haqqaqa lahum annama yarawnahu min sifatihi haqqun ya tabbatar musu cewa daga abin da suke gani na sifofinsa wanda aka gaya musu din nan to gaskiya ne wama yushahidunahu min zatihi sitkun. kuma abin da suke gani na cikin zatinsa wato yadda ake kamanta musu shi shi ga yadda yake ga yadda yake ga sifansa yadda take ga yadda idonsa yake ga yadda hannunsa take ga yadda tafiyansa yake ga yadda zai tashi wayannan abubuwan da suke karbo daga wajen sahabai Allah kara musu yarda wato ana sun ce ya tabbatar musu cewa gaskiya ne wannan abin da suka gaya muku wa idha ra'ahu almu'min almuhibbu fi nawmihi in sharaha lahu sadru bayan wannan bayanan sun karbo daga wajen sahaban su sun shagaltu da su su fara misalta shi to hakan nan a halin bacci sai ka ga wannan sifan da suke sauraro a wajen suke sauraranta a wajen sahabai sai ka ga wani a cikin bacci wato wannan sifan wato ya sadu da ita wastanara qalbuhu wa taqawwa imanuhu wato idan ya tashi sai ka gaya to zuciyarsa ta cika kil da haske haka nan kuma imaninsa ya ƙaru saboda me ya ji bayanan da sahabai suka gaya masa na rayuwar manzon Allah da kuma yadda kamanninsa yake to a haka nan kuma shi a halin bacci ya tarar da irin wannan sifan a cikin baccinsa ya tashi na da shaɗi ya tashi da kuma wato zuciyarsa a cike da haske na imani wata haƙaƙa iqanuhu kuma wannan yaƙin nasu wato wannan wato tabbatar da imanin su dinnan ya zama da gaske ya tabbatar da su akan imanin da suke da shi faman ishtaqa ila ru'yatun nabi alaihi salatu wassalam to ga duk wanda ya so ya sadu ko kuma ya kalli ko kuma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghalaba al ala qalbihi kuma wato soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rinjaya a cikin zuciyarsa akan komai fi sayyidil anam akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zuciyarsa ta rinjaya wasu zuciyar nasa babu komai sai dai son ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun da ya rinjayi zuciyarsa sai haka walam yakun fi قلبه غيره min حب الحطام babu komi daga cikin abubuwan da ake nema na duniya ko kuma na samun rayuwar duniya ko kuma duk abin da kaga ana jin daɗi da shi a cikin duniyan nan babu shi a cikin zuciyarsa zuciyar nasa dai tana kada masa cewa ina ma da a ce ni ma manzon na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da halin bacci ne ma idan zuciyar ta cika da haka kuma tunanin ma ya zama shine a halin mutumin nan wato kullum shi ba abin da yake zuciyarsa sai wannan wasara kalluhu mir'atun yazharu fiha sahibu har ya kai ga zuciyarsa tana nan tamkar kamar mutumin zai kalli fuskansa a cikin wato mir'at wato ah, shawafa madubi wato har zai kalli kansa a cikin madubi hakanan zai zanna shi kadai ya sifata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake kallon kansa a cikin madubi to wannan mutumin nan zuciyar da ta cika haka kar ka yi mamakin zai samu saduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma yace ya sadu da ita babu mamaki a ciki a ciki shari'a ba za ta wato shari'a ta yi magana wannan kuma wannan magana akwai shi a cikin shari'a musulunci tunda hadisin nan mun karanta shi a lokacin da muka fara darasin nan wa ru'yatuhu sahiha wa mushahadatuhu fil manam qat'iyya to wannan zuciyar da ta cika da rinjayen son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma rayuwansa na karan kansa haka abun da dai kullum shi yana bakinsa kenan idan kamar ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halin bacci to wannan ganin da zai yi dinnan to gaskiya ce fama dan baya masaltuwa da shi fama ka wa baina dalika illa an tudahira qalbaka to ai ba ma mutumin da yake musu ba wanda ma bai yi musu ba babu abun da yake tsakaninsa da ganin son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai shagaltuwan zuciyarsa da wasu ababe wanda suka zamo masa hijabi a tsakaninsa da ganin manzon Allah a duk lokacin da zuciya ta yi kyau zuciya ta shiga da son manzon Allah ta damu da ganin manzon Allah siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum ita ce a zuciyan to mutumin nan shi ma da kansa yana matakin da zai ga manzon Allah in Allah ba shi dama illa an tudahira qalbaka wa tuqawwi hubbaka to idan mutum yana so yayi haka to abu biyu ne na farko wato shine wato ka kyautata aikin zuciya ko kuma ka wato ka abin nan أن تطهر يوت واتو ككيوت تأيوكنك دكما زوجينك كما كيوت صلاة ومنزل الله صلى الله عليه وسلم فإن الصادق المصدوق قد قال فوق نعم فما بينك وبين ذلك إلا أن تطهر قلبك وتقوي حبك واتو بابو أبن ديك سكانك دغني منزل الله صلى الله عليه وسلم سيدي واتو كسرك كزوجينك Tsarkaka kuwa na yadda ba za ka sa wani abu a zuciyanka ban da shi ba ban da soyayyansa ba hakanan kuma kai da kanka rayuwanka ya bi irin hanyar nan da ya tsara maka na safe da yamma har za ka gama rayuwanka me ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da safe me yake yi da yamma me yake yi a cikin dare a dukkan gabobi na lokutan nan kullum rayuwanka wato ya za ka yi ka kwaikwayo shi kuma ya za ka zuciyan kuma duk inda ka samu ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun nema ya samu a nan lokacin ka zai tafi lokacin da zuciyanka ta rinjaye wato ya rinjaye wannan shine ya cika zuciyanka to nalle nalle ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai maka wahala ba fa inna as-sadiq al-masduq qad qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan wanda ya ganni a halin bacci lalle ya ganni da gaske فمهما اشتغت ila مشاهدة بدر duk lokacin da zuciyanka ya cika da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa habibi al-malik al-allam na'am badr tamam wato kamar wadda ka san misali ne wato maulana ya kawo idan wata ya samu kwana goma sha biyar za ga ya cika kil ga haskensa da shi kuma ya cika ba wani gefe wanda za ka samu tukuna bai cika ba ya cika ta ko'ina to hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haskensa ya cika ko'ina duk lokacin da zuciyanka ta ta'allaka da shi da ganinsa na habibul malik al'allam wato masoyin manzon Allah masoyin ubangiji subhanahu wataala mai sanin komai da komai qawwi hubbaka wa saffi nafsaka to lalle ka karfafa zuciyanka da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma ka samu tace zuciyanka da duk abin da shari'a ba ta so daga duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shari'ansa ta ce abu kaza a bari abu kaza a yi kai ka zama mumtasil lil awamir wa mutanib lil nawahi wato kana musultuwa da abin da shari'a ta ce ka musulta da shi wato a yi sa kuma kana hana kanka da abin da shari'a ta hana da a yi shi mm-hmm. wa'ammir auqataka bis salati alaihi haka nan kuma ka cika lokutanka gaba ɗaya da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tamla'a jawani zawaya qalbaka bil anwar wato har ya kasance zuciyanka daga ko ina haske ne saboda me saboda yawan salatin da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tatalasha minha ghayahibul aghyar wato duk wani abu wanda ka sani wato na wanda zuciya wato ko kuma rai take nema saboda ta a daɗaɗa mata to wannan abun gaba ɗaya ya zama babu shi a zuciyanka watan tabi'u fihi suratul hashimi al-muqtar bayan ya zama babu to sai kuma son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma siffansa ita ce wanda za ta zo ta mai da gurbi na wayannan abubuwa tun da su wancan babu kuma kai ka riga ka shigar da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zanna a cikin zuciya wa ala alihi wa ashabihi ulil basair wal absar inta kuma Allah ya ba Allah Allah Allah Allah ba mu ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin bacci a halin farkawa kuma Allah ya sada mu da shi a ranan gobe kuyama kuma Allah tabbatar da mu a cikin kaburburan mu a lokacin da za a sada mu da shi na'am wato wannan gaba ko kuma wannan ansa ta wato na biyu dinnan ya kare zamu shiga cikin bismillah وقد عقد الإمام الترمذي في آخر كتاب الشمائل نعم الإمام الترمذي أقول للتافن سنة الشمائل شيما واتو يا بود وني بابي akan haka baban fi ma ja'a fi ru'yati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fil manam wato ya bude wani babi akan abun da ya zo game da ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a halin bacci shi ma rawa lana ya kawo shi saboda ya kafa hujja da shi ga wayanda suna inkarin wannan ganin rawa fihi iddatu ahadith fi zalika da akwai a ciki hadisoshi wato hadisai wanda ya ruwaito na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dama a ciki kamar haka al-hadith al-awwal wato hadisi na farko an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma sayyidina abdullahi bin umar radiyallahu anhuma jami'an na'am عن النبي صلى الله عليه وسلم يا رويتو دغ منزون الله صلى الله عليه وسلم yana cewa man ra'ani faqad ra'ani wato duk wanda ya ganni to lalle ya ganni fa inna shaytana la yatamathalu bi shaydan fa baya misaltuwa da ni idan ka gan shi to ka ganshi shi din ne shaydan ba zai taɓa zuwa a zuciyar mutum ko kuma a lokacin da mutum yana bacci ya ce masa cewa shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi dan baya iya musultuwa da wannan abun ya fi karfinsa alhadith as hadisi na biyu kuma an abi hurairata radiyallahu anhu qala an karbo ne daga abi hurairata radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu sallallahu alaihi yana cewa man ra'ani duk wanda ya ganni a harin bacci to nallai ya ganni fa inna shaitana la ya tasawwaru Nallai shaidan baya iya ɗaukan surata aw qala la ya tashabbahu bi ko kuma baya iya kamantuwa da ni duka magana biyun nan ya zo a cikin wannan hadisi الحديث Hadisi na uku. An طارق binu أشيم رضي anhu عنه An عن كربوش دقى طارق بن أشيم يرويته qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'ani fil manam faqad ra'ani wanda ya ganni a bacci to lalle ya ganni al hadith ar-rabi' hadisi na hudu an abi hurairah radiyallahu anhu qala shi ma an karbo shi ne daga abu huraira ta radiyallahu anhu yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'ani fil manam faqad ra'ani wanda ya ganni a harin bacci a yanayin da lokacin da yana bacci to ya ganni da gaske fa inna shaytana la yatamathaluni lalle shi shaydan baya iya misaltuwa da ni qala kulayb arrawi an abi hurairata shi kulayb wanda an ruwaito daga wajensa daga ta hanyar sayyidina abu huraira fa haddathtu bihi ibnu abbas fa qultu ya ya ga sayyidina ibnu abbas yana cewa qad ra'aytuhu ai annabi sallallahu alaihi ya gaya masa cewa na ganshi me ka gani yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به سيني masa كمني da jikansa alhassan ibn ali na ce masa na gan shi a sifa irin na alhassan ibn ali faƙala ibn abbas innahu kana yushbihu sai ibn abbas yana gaya wa kuleb cewa lalle ne kuma ya yi kama da shi da gaske الحديث الخامس حديث نبير عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عن ابن عباس an karbo shi daga ibn abbas allah kara musu yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول شوى منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا شوى إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي shi shaidan baya iya misaltuwa da ni a can yana cewa baya misaltuwa da ni kuma a nan yana cewa baya iya misaltuwa da ni faman ra'ani fi naum faqad ra'ani wanda ya ganne halin bacci to lalle ya ganne ya ganne haka فقال يزيد, قال يزيد الفارسي يزيد الفارسي yana cewa wa kana yaktubu al-masahif yana rubuta wato alqur'anai daga cikin wayanda suke rubuta alqur'anai na'am ra'aytu an sallallahu alaihi wa sallam fil manam yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a barci zaman ibn abbas fa qultu li ibn abbas a lokacin da sayyidina ibn abbas yana cikin rayuwa ya gaya masa cewa inni ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi nawm ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci wato na mafarki da shi faƙala ibn abbas sai ibn abbas yana gaya yace. inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana ya kul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna shaitana la yastati'u an yatashabbaha bi wato shaidan ba zai iya ya yi tashbihi da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam faman ra'ani fi faqad ra'ani wanda ya ganshi a halin bacci to nalle ya ganshi. shi hal tastati'u an tan'uta hadha ar-rajul alladhi ra'aytuhu fi naum shin kana iya kamanta min wannan ganin da ko kuma wannan mutumin da ka ganshi a halin bacci kana iya kamanta min shi qala na'am yace eh zan iya to muna ganin a wannan gaban za mu tsaya kuma a darasinmu na gaba insha Allah za mu fara wannan maganan da farkonsa abinda muka dace a faɗa Allah ba mu ladansa gaba ɗaya wanda muka yi kuskure kuma Allah gafarta mana wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa